look at in the sky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 da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci a wannan safiya ta lahadi uku ga watan sha'aban bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai kamar yadda aka bayyana mana matashiyar magana a wannan safiya ita ce wato matsaloli ko kuma halin da tarbiyya take ciki a yau kuma abin da zan gabatar zai karkata ne kwarai zuwa ga su mata ku mata iyayenmu da irin abin da ya kamata a ce shi kuke yi da abubuwan da ya kamata ku kaucewa ku gujewa domin tarbiyya ta samu da kuma abubuwan da idan aka yi to ana iya samun taɓarɓarewar tarbiyya da lalacewarta da kuma bayani akan sakamako na yin sakaci ɗin ko kuma nuna halin ko oho da halin ko unkula game da al'amarin tarbiyyan 'ya'ya domin kamar yadda aka faɗi ɗin ko mata iyaye ku ne jigo na farko wajen abin da ya shafi tarbiyyar yara kasancewar ku ne kuka fi ɗaukan lokaci mafi tsawo da su domin iyaye maza suna can wajen gwagwarmayar neman abin da za a ci duk da cewa su ma iyaye matan akan samu masu fita wajen aiki ko karatu ko makamancin wannan ko kasuwanci da sauransu amma duk da haka idan an kwatanta yawan lokaci da tsawon lokaci da 'ya'ya ke zama tare da iyayensu mata za a ga cewa daɗewan da suke yi da iyaye mata ya fi daɗewan da suke yi da iyaye maza domin a cikin gwagwarmayan iyaye maza akan samu wanda yakan bar iyalinsa ya tafi wani garin nema ya kwanaki ko watanni bai ma dawo ba a yayin da su iyaye mata zai wahala a samu haka ƙololuwa a ce ta je unguwa ta kwana ɗaya biyu kuma ko wannan ma 'ya'ya ƙanana tana tafiya da su wanda suka ɗan sai ɗan tasa suka wa yau su ne waɗanda ta kan su a gida kenan dai iyaye mata a mafi yawancin lokaci su ne ke kan gaba wajen abin da ya shafi tabbatar da tarbiyya ga 'ya'ya to kuma ita tarbiyyar nan da muke gani ko muke ji a bace muhimmiya domin wanda yake da ita akan ce yana da ita wanda bai da ita akan ce bai da ita har ma sai ka ji ana cewa aiwa na bai da tarbiya ko wani bai samu tarbiya ba ko kash tarbiya dai ta shiga cikin wani hali a wannan zamani ai yanzu yara babu tarbiya kenan dai an san muhimmancin tarbiya kuma inda aka same ta an san an samu wanda basu da ita kuma an san ba da tarbiya don haka za a raka faɗin cewa ba su da tarbiya to Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta yin tarbiyyan ‘ya'ya a kan iyaye kamar yadda kuma waɗansu a cikin al'umma da suka haɗa da ‘yan uwa da dangi da makwabta da malamai masu karantarwa masu wa'azantarwa da kuma al'umma baki ɗaya a samansu shugabanni kowa yana da irin gudunmuwar da aka ɗora masa ko aka nemi ya bada don ganin tarbiyyar al'umma ta inganta ‘ya'ya sun samu tarbiyya wadda ta dace musulunci ya wajabta wa iyaye su tarbiyyanci ‘ya'yansu akan imani da ibada su ɗora su akan imani sanin Allah da yin imani da Allah a dukan ɓangarori na imani da Allah imani da akwai Allah ɗin shi ke kashewa shi ke rayawa shi ya halitta ba mai cutarwa ba mai amfanarwa sai da izinin Allah ba a buƙatar a je neman taimako wajen wanda bai iya ba da taimakon ba a da buƙata a je a nemi wani ya cutar da wani ko kuma wani ya iya kawo amfani ga wani domin an san ba wanda zai iya kawo cutarwa ko amfanarwa sai Allah ta baraka wa ta'ala wannan zai sa yaro ya taso akan cikakken imani da cewa akwai Allah imani da samuwar Allah imani bi wujudillah ta yadda ya san Allah shi ne zai ba shi umarni shi zai ba shi hani Allah ta'ala shi ne ya kamata ya tsara dokokin da za a bi a rayuwa domin wanda ya halitta ya fi kowa sanin halittansa wanda yake rayarwa yake azurtawa yake kashewa shi ke ba da lafiya shi ne da izininsa cuta ke iya samun mutum shi ya fi cancanta da ya ba da dokoki kuma ba za a je wajen boka ba kenan ballantana wajen mai gobe da nisa ba za a je nemo wani abu wanda za a cutar da wata don tana ko abokiyar zama ko kuma wani wanda ake ganin barazana ne shi duk ba za a koyar da yaro wannan ba domin yaro za a ɗora shi akan cikakken imani da Allah da imani da cancantar Allah da bauta za a ɗora yaro akan lalle Allah shi ya fi cancanta a bauta masa shi kadai ake bauta masa bis cancanta ba wanda ya tarayya da shi cikin bauta bautan nan wadda ake ne a zuciya ta hanyar ƙudurcewa ko bauta da ake yi da harshe ta hanyar ambatawa ko bauta da ake da gaɓuɓɓa ta hanyar aikatawa ko bauta da ake yi da dukiya ta hanyar ciyarwa duka za a ɗora yara a kan lallai Allah ya cancanta a yi masa wannan ba kuma a haɗa shi da kowa ba yi da abokin tarayya cikin wannan za a koya ma yara a tabbatar da su a tarbiyyance su akan imani da Allah a ɓangaren sunayensa mafi kyawu da sifofinsa mafi ɗaukaka cewa Allah yana da sunaye wanda su ne mafi kyawu yana da sifofi waɗanda su ne mafi ɗaukaka ba wanda ya tarayya da Allah a cikin waɗannan a tarbiyyantar da yara a kan imani da mala'iku cewa Allah yana da wata halitta da ake kira mala'iku waɗanda ba sa saba wa Allah cikin umarninsa abinda duk Allah umarce su da shi shi suke aikatawa babu kuma wanda ya san adadin waɗannan mala'iku ɗin sa'an nan kuma suna da yawa yawan da ba za a iya ƙididdige su ba Allah ne kaɗai ya san adadinsu akwai waɗanda an san sunayensu an san ayyukansu akwai waɗanda aka san sunayensu ba a san ayyukansu ba akwai waɗanda aka san ayyukansu ba a san sunayensu ba akwai kuma waɗanda ba a san sunayensu ba ba a san kuma ayyukansu ba amma duka za a ɗora yaro akan imani da su jumlatan wa tafsila gaba ɗaya mala'iku kakab waɗanda Allah ta'ala shi ne kaɗai ya san adadinsu to za a ɗora yaro ko yara akan imani da waɗannan mala'iku ɗin halitta ce ta Allah wanda aka halicce su daga haske ba a siffanta su da maza ba a siffanta su da mata Allah ta'ala shi ne ya halicce su kuma bayansa ne masu masa biyayya da tarbiyyantar da yara akan imani da littafai na Allah ta'ala waɗannan littafai da ya saukar wa manzanninsa da ba a san adadin su manzannin ba don haka ba a san adadin littafan ba kowane manzo an ba shi littafi kowane annabi an ɗora shi akan aiki da littafin da manzon da ya gabace shi ya yi aiki da shi waɗannan littafai akwai waɗanda an san sunayensu an san waɗanda aka saukar wasu akwai waɗanda ba a san sunayensu ba ba a san waɗanda aka saukar su ba amma ana ɗora yaro akan imani da waɗannan littafai gaba ɗaya a dunkule da kuma rarrabe daga cikin littafan da aka saukar waɗanda aka san sunayensu akwai littafin alkur'ani wanda shi ne jagaba jagora ko mafifici kan duk sauran littafan an saukarwa manzanmu farin jakada annabi muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai littafin zabura wanda aka saukar wa annabi dawud akwai littafin attaura da aka saukar wa annabi musa akwai littafin injila da aka saukar wa annabi isa sa'annan akwai suhufi ibrahim wanda aka ce shi ne jerin ko su ne jerin littafai da aka ba annabi ibrahim sannan akwai suhufi musa waɗanda su ma wasu littafan ne ɗoriya akan attaura a wajen waɗansu malaman da aka ba annabi musa alaihi salatu wasalam waɗannan su ne littafai da Allah ta'ala ya ambaci sunayensu to ana ɗora ‘ya'ya a kan imani da dukkan wani littafi da Allah ya saukar wanda aka san sunan shi da wanda ba a sani ba wanda aka san wanda aka saukarwa da wanda ba a san wanda aka saukarwa ba amma duka dai ana ɗora yara a kan su imani da waɗannan littafai jumlatan wa tafsila hakanan ana ɗora yara a tarbiyyantar da su akan imani da manzanni na Allah tabaraka wa ta'ala da annabawa gaba daya annabawa da manzanni gaba daya su waɗannan annabawa da manzanni Allah ta'ala ya zaɓe su a cikin halitta ya kuma ɗora musu aikin isar da saƙo da kuma karantar da al'umma da kiransu zuwa ga bautar Allah shi kaɗai annabawan nan da manzanni ba wanda ya san adadinsu sai Allah shi kaɗai ne ya san adadinsu domin a cikinsu akwai waɗanda aka ba manzanmu sallallahu alaihi wasallama labarinsu akwai kuma waɗanda ba a ba shi labarinsu ba to idan shi karan kansa bai san adadinsu ba kun ga babu wani wanda ya san adadinsu kenan amma a cikin alkur'ani an baton da yawa ya zo kusan guda ashirin da uku ko da hudu zuwa ma ashirin da biyar bisa saɓanin su ashirin da biyar ɗin na ashirin da biyar ɗin ko annabi ne ko kuma ba annabi to da shi waɗanda aka faɗi sunayensu da waɗanda ba faɗi sunayensu ba gaba ɗaya ana tarbiyyantar da yara akan imani da su gaba ɗaya jumlatan wa tafsila a dunkule da kuma a rarrabe hakanan ana tarbiyyantar da yara akan imani da ranar lahira ranar kiyama cewa akwai wani yini da ake kiransa yini ko rana ta kiyama a wannan rana za a tada kowa za a yi masa sakamako za a yi masa hisabi a ba kowa sakamako na ayyukansa maza da mata manya da yara kowa za a mai sakamako mutanen farko da mutanen ƙarshe sa'annan in an ba da sakamakon nan za a ba mutane dama wanda za su tafi aljanna su tafi Allah ya sa mu cikinsu wanda za su tafi wuta kuma su ma su tafi Allah ya tsare mu daga wannan to a ɗora ‘ya'ya akan imani da ranar lahira da abin da ta kunsa da abubuwan da ke ciki na fargaba da firgici da tashin hankali da abubuwan da ke ciki na ni'ima da azaba duka da abubuwan da ya kamata bawa ya yi domin ya samu sauki a wannan rana a ɗora yaro tunaninsa ya zama akan haka cewa akwai wannan wannan zai sa yaro idan ya yi wani abu wanda ba daidai ba za a iya tuna masa Allah a gaya masa ka ji tsoro fa a lahira fa akwai sakamako ga wanda ya kaza wannan tarbiyyar tun ƙarami yana karamin sai kamata a dora shi akai kamar yadda yake lalle ne a tarbiyyantar da yaro akan imani da kaddara alkhairi da sharri duk abin da ya samu daga Allah babu wani wanda zai iya cutar da kai babu wani wanda zai amfanar da kai sai da abin da Allah ya hukunta maka idan duk duniya za su taru na farko da na ƙarshe maza da mata mutum da aljan domin su cutar da wani ba za su iya cutar da shi ba sai da abin da Allah ya kaddara masa haka da dukkansu za su taru don amfanar da wani ba za su yi amfani da shi da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta masa idan yaro ya taso da wannan tunani na imani ban ga yadda za a yi yaro ya rika tunanin camfi ba ban ga yadda yaro zai rika tunanin tsumburbuki ba ban ga yadda yaro zai rika tunanin wai akwai wani boka ko wani mai gobe da nisa ko wani mai bada sa'a ko makamancin wannan ba duk yaro ko yarinya da ya suka taso akan irin wannan imani irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyar da ƙananan yara domin ya ɗora su akan wannan tunani da tauhidi da sahihiyar aƙida babu yadda za a yi yaro ya taso da camfi ba yadda za a yi yaro ya rika tunanin mugun abu ga wani ɗan ko yarinya ta rika tunanin mugun abu ga wata 'yar kullum tunanin zai zamanto ai mu bayan Allah ne kuma Allah shi ke hukunta duk abin da muke yi mu dai mu bi Allah Allah kuma zai taimake mu shi yasa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama irin wannan tarbiyyar ya rika wa yara ƙanana tun suna ƙanana yake tarbiyyantar da su akan haka za mu gani misali a lokacin da ya ce ma abdullahi dan abbas radiyallahu anhu da ma abdullahi dan mas'ud dai ya tarbiyyantar da su game da al'amarin allah ya nuna musu a lokuta mabambanta cewa in suka kiyaye al'amarin allah allah zai kiyaye su idan suka bi umarnin allah allah zai ba su kariya zai taimake su kaga an ɗora yaro tun yana karami akan tarbiyya ta imani kamar yadda kuma wajibi ne iyaye su ɗora 'ya'yansu akan tarbiyya ta ibada ya manto yaro ya taso cikin ibada ba kasala a ɗora shi akan koyan sallah da koya masa sallah yana daga abin da ake sa rai iyaye mata su riƙa yi ya zamanto idan za su yi alwala su kira 'ya'yansu mata tunda su ba masallaci suke zuwa ba su ce ku ɗauko buta kuma ku zo mai alwala ko kuma ku je famfo ku yi alwala in ma zai yiwu a yi tare da su a gabansu su ga yadda ake yi sannan a ce a zo a yi sallah ɗauko hijabin ki mai sallah kada uwa ta shige ɗaki ta yi sallah ta ce 'ya'yan su je su yi sallah 'ya'yan sun yi sallah ko ba su yi ba ba ta ma sani ba kamata yi ta ce ku zo mu sallah domin su koyi sallah su taso cikin yadda ake sallah su ga yadda ake yin ruku'u da sujuda da yadda ake natsuwa a sallah da yadda ake zama cikin sallah da yadda ake sallama da irin zikirori da ake yi idan an yi sallama da dukkan abubuwa da ya kamata a ce an koya ma yaro a sallah ya kamata iyaye su zama su ne a gaba wajen koyar da wannan ta tashi za ta yi nafila ya kamata ta ce ma 'ya'yanta ku zo mu yi sallah ta zauna bayan sallar asuba tana azkaru ya kamata ce ku ma ku zauna mai azkaru ta tashi tun wuri tana sallah ko kuma tana jiran lokaci yayi ya kamata ta tashi 'ya'yanta duk yaron da yayi wayo ya kai shekara biyar zuwa shekara bakwai bai kamata a bashi ba duk yariyar ta kai shekara biyar zuwa shekara bakwai bai kamata a batta ba ta yi ta amma abin mamaki a yau za mu ga iyaye mata da dama in kaga sun tashi yara sun tashe su ne domin su yi wanka su shirya zuwa makarantar boko amma a tashe su don su yi sallah kamar yadda ita ta tashi wata mace mai kokari ne mai son Allah mai son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata matar mai kokarin ibada ne dare da rana amma ƴaƴanta ta bar su kara zube ba abin da ya dame ta to wannan sakaci ne wajibin iyaye ne su koyar da ƴaƴansu tarbiyya su tarbiyyantar da su akan imani da Allah imani da dukkan bangarori na imani sa'annan kuma da ibada za mu ga cewa magabata mata a cikin sahabbai radiyallahu anhun sun kasance suna tafiya da 'ya'yansu ma masallaci don yin sallah sa'annan lokacin azumi suna koyawa 'ya'yansu azumi ya zo cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya ce a yi azumi na ashura sai zamanto mata a cikin sahabbai radiyallahu anhunna suna tafiya da 'ya'yansu su koya masa azumin za su tashe su su yi suhur da asuba su ɗauki azumi su tafi da su masallaci su zauna da kayan wasa idan yaran za su yi kuka ko saboda yunwa ko damuwa sai su ba su kayan wasa don su shagala da wannan har lokacin shan ruwa yi amma za mu ga iyaye mata da yawa wai a babin tausayi idan 'ya'yan ma suka ce suna so su yi azumi sai iyayen su ce ba za ku yi ba maimakon a koya musu wannan ibada ɗin yaro ya taso yana shekara bakwai ya ce zai azumi a ba shi dama a ba shi dama kamar da ibn qudama ya faɗa a cikin almugni yadda aka ce a koya ma yaro sallah da shekara bakwai to haka ya kamata a koya mashi azumi daga shekara bakwai matukar dai lafiyan salau ba yana da larura wadda za ta nashi shi jurewa yin azumi ba in ya ɗauka ko bai kai ba ya ɗauka ƙarfe biyar da kwata an gama sahur an yi sallah asubahi biyar da minti ashirin ya kai sha biyu rana ya fara kukan yunwa a ba shi dama ya karya yau ai gobe in ya ɗauka kila zai kai karfe biyu jibi in ya ɗauka kila zai kai hudu gata in ya ɗauka rana ta hudu kila zai kai a cikin kwana hudu ya jarraba an samu kwara ɗaya in zai haka duk kwana hudu ya yi ɗaya kwana hudu ya yi ɗaya a cikin ainihin sati sati bakwai za a samu guda bakwai kenan yayi kun ga a shekarar nan ya samu ya yi kwara bakwai shekara ta gaba kila zai ninka ya yi sha hudu shekara ta gaba kila ya ashirin da ɗaya shekara ta gaba yadda kika yi azumi haka zai ko ya mace ce ko ɗa namiji kun ga ta haka an tarbiyyantar da yaro ga shi kin samu lada na koyar da shi tarbiyya azumin da ya shi dama ba wajibi ba ne za a baki ladan azumin sannan kuma ko ba komai nan gaba wannan yaro zai muke kyakkyawar addu'a cewa kin ɗora shi akan tarbiyyar ibada wannan shine ake so iyaye mata su riƙa yi don haka wajibi ne a tarbiyyantar da yara a tarbiyyantar da 'ya'ya maza da mata akan imani da kuma ibada tun suna 'yan ƙanana domin su taso akan haka kamar yadda yake wajibi ne iyaye su tarbiyyantar da 'ya'yansu akan ɗabi'u kyawawa da mu'amala ta gari kyawawan ɗabi'u da kuma mu'amala ta gari ya zama tun a gida yaro ya iya yin kyakkyawar mu'amala da 'yan uwansa idan an ji yaro ya yi zagi a tsawatar da shi a ce zagi ba kyau ke ma karki zagin don kada ya zama ke kika koya masa babu zagi ba tsinuwa ba a shari'a sa'annan idan an ji ya yi a tsawatar a ce kai ba kyau zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana zagi domin ya ce zagin musulmi fasikanci ne a ɗora shi akan wannan tunanin tun yana ɗan ƙarami a irin wannan yanayin ne za ka ga idan yaro ya ji wani ya yi zagi zai ce kai zagi ba kyau saboda mahaifiyarsa ta koya masa zagi ba kyau to ma idan zama ita ma kanta mai yawan zagin ne mai yawan ashariya mai yawan tsinuwa mai yawan maganganu baƙaƙe ai wannan zai sa yaro da yarinya su tasirantu su taso akan wannan dole ne a koya ma yara tarbiyya game da kyawawan ɗabi'u kasancewan kyawawan ɗabi'u su ne mafi alkhairin abin da za a babawa babu wani abu da za a koya mutum yana ƙarami bayan imani da bautar Allah kamar kyautata ɗabi'unsa domin addinin musulunci nan addini ne na kyawawan ɗabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an turo shi ne don ya cika kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u su suka fi kowane abu nauyaya ma'auni a ranar kiyama ba abin da ke nauyaya mizanin bawa a ranar kiyama kamar kyawawan ɗabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi soyuwanku a wurina ko mafi kusancinku a wurina a ranar kiyama su ne waɗanda suka fi kyautata ɗabi'unsu to idan ba a koya ma yaro kyawawan ɗabi'u ba to me za a koya mashi wajibi ne a koya mai kyawawan ɗabi'u a koya mashi kyawawan mu'amala ta yadda zai taso ya san girman masu girma ya san mutuncin masu mutunci ya san haƙƙin masu haƙoƙi ya san bambanci tsakanin namiji da mace da iya inda shari'a ta iyakance alaƙar namiji da mace yana daga kyawawan ɗabi'u da za a koya ma yaro a tabbatar da yaro bai zama mai yin ƙarya ba ya zamanto yaro mai riƙe amana ne ya zamanto ba a ba yaro damar ya zamanto yana yin tsegumi ko yana zuwa yana yawan kulafuci ko kawo ƙara ko yawan faɗin an yi kaza ba a yi kaza ba da sauransu duk wannan wajibi ne a ɗora yaro da yarinya a kan irin wannan tarbiyya hakanan wajibi ne iyaye su tarbiyyantar da 'ya'yansu a kan abin da ya shafi kula da lafiyar jikinsu da kula da hankali da kula da tunaninsu kula da lafiyar jiki na nufin tsafta yana daga tarbiyya da ya zama wajibi a koya ma 'ya'ya tarbiyyar da take da alaƙa da tsafta da kulawa da jiki kana bar yaro ba wanka ko kuma bai isa yin wanka da kanshi ba a ce je yi kar a bar yarinya ta taso da tunanin cewa za ta iya tsaka tsami in yamma ta yi ta wanke jiki ta ɗaure kawai ta shafa mai ta shafa hoda shi kenan alhali ba wanka ta yi ba kar a bar yaro ya zamanto ya shiga bayi ya fito ba a ce wanke hannunka da sabulu ba da zaran ya shiga bayi ya yi bayan gida ya fito to a ce ko ka wanke hannu a ko ma ka wanke hannunka ya zama akwai sabulu ko da mara kamshi ne da za a tanada a aje a banɗaki in yaro ya yi amfani da banɗaki a ce ya wanke hannunsa ya taso akan wannan ya taso akan cewa ba zai ci abinci ba sai ya wanke hannu in kuma ya gama cin abinci ya wanke hannu in dai da hannu ya ci in ba da hannu ba ne da cokali ne to lalle ne a ɗora shi a kan tarbiyyar cewa wannan cokali sai an ɗaure ko da wankake ne a ɗaure shi yana daga tsafta yana daga haƙiƙanin kula da jiki kada yaro zamanto ana kallonsa yana wasa yana jage-jage ba a hana shi wasa ba amma kada ya jage-jage in kuma ya yi yana dawowa a ce cire wannan kayan je ka wanke jikinka in ya iya in ba zai iya ba a ɗaure masa jiki ya zama an taso an ɗora shi akan tarbiyyar kowane abu da zai yi ana buƙatar tsafta tsaftar jiki tsaftar tufafi tsaftar wurin da za a zauna ya zama in ya ga takarda bai ɗauke ba a ce wancan takardar ta waye ta wace wa kabar ma tishu ne ya share hanci ya yar a ce wa kabar ma je ka ɗauke ka kai dustbin idan ya zamanto wani abu ne mai cutarwa kamar dutse ne aka gani ko batiri ne irin wanda ake sawa a rediyo ko makamancin wannan a ɗora shi akan duk abin da ya gani a inda bai dace ba ya ɗauka ya kai shi inda ya dace duk abin da ya gani mai cutarwa a ɗora shi akan ya kau da wannan abin ba dan kawai amfanin kansa ba har dan amfanin waɗanda ka iya zuwa su fada ma wannan abu ba sani ba wannan wajibi ne a babin tarbiyya a ɗora yara a kan tarbiyyar kula da lafiyar jikinsu da kuma kula da hankalinsu duk abin da ke iya cutarwa bayi daga gata bayi daga birgewa iyaye mata su ga yara wai don kassi kuka sun ɗauki abin da zai cutar da su a basu wuka wani abu makami makami ko abu mai tsatsa wanda yake mai tsatsa ne ko ƙarfe ko ƙusa ko wani abu wanda zai iya cutarwa a bar yaro wai don gudun kada ya kuka wai ana so ya shiru ana so a lallashe shi me zai ana a ɗauko wani abu mai kyau a bashi madadin wannan ta yadda za a karɓa mara kyan baya daga tarbiyya a bar yaro ya yi abin da zai iya cutuwa wannan kam ya saba wa ƙa'ida ta tarbiyya ya saba wa manufofi na musulunci game da tarbiyyar 'ya'ya domin abin da ake so shine yaro ya taso mai kammalalle ya zama kammalalle a wajen tunaninsa a wajen hankalinsa a wajen kula da lafiyan jikinsa kamar yadda ake so ya taso bisa tarbiyya dangane da imani da kuma ibada da sauran abubuwa waɗanda suka dace a tarbiyyar a kansu haka ne yana daga abin da yake na tarbiyya da ya kamata lallai ne a ɗora yara a kansu tun suna ƙanana tsarin zamantakewa zamanto yara sun san girman na gaba su ji tausayin na ƙasa su zama za su iya ɗaukan nauyin na ƙasa da su tun suna 'yan ƙanana misali mecece tarbiyya babba ya tafi makaranta ya bar ƙarami saboda wai ƙaramin yana ɓata mai lokaci ai kamata ya yi ya tsaya ya jajirce wajen ganin ƙaramin ya shirya sun tafi gaba ɗaya ko kuma za su dawo makaranta su dawo a lokuta daban-daban musamman idan ba kai su ake a ɗauko su kuma ko kuma aike su makwabta ko gidan 'yan uwansu su tafi su dawo daban-daban kaga ba ɗora yaro akan ɗaukan nauyi ba ba ɗora yaro akan sanin cewa shi ma akwai nauyi a kansa ba ko ba ɗora yarinya akan sanin akwai nauyi a kanta na waɗanda suke ƙasa da ita ba dole ne ya zama an tarbiyyantar da yara akan tsari na zamantakewa babba babba ne ƙarami ƙarami ne babba yana buƙatan girmamawa ƙarami na buƙatan tausayawa a ɗora yaro akan ba daidai ba ne idan an yi baƙi suna zaune a falo shi ma ya zo ya zauna ya hakimci akan kujera ko kuma an ba su abinci suna ci ya zo ya zauna shi ma yana so su bashi ko an ba su ruwa ko an ba su lemun kwalba ko wani abin sha shi ma ya zo ya ce ni ma a bani a ɗora yaro akan wannan mummunar ɗabi'a ce mummunar tada ce ba a kuma yadda ba kuma in yi haka a nuna masa ba daidai ba ne in kuma bai daina ba a latabtar da shi gwargwadon yadda ya dace a kan haka ne yana daga abin da ya kamata ya zamanto an ɗora yara a kansu na tarbiyya tun suna ƙanana ya zama su san bambancin namiji da mace namiji daban mace daban a wajen mu'amala akwai inda suke mu'amala akwai inda ba sa mu'amala sannan su kansu mazan akwai irin mu'amalar da za su yi tsakaninsu akwai irin mu'amalar da ba za su yi ba misali bayi daga cikin tarbiyya yaran suka kai shekara biyar zuwa bakwai a ce su biyu su shiga bayi lokaci ɗaya tsirara wai su wanka ko kuma uwan ta ce duk ku shigo a gama ma wannan ma wannan wannan ba tarbiyya ba ce ɓata tarbiyya ce kuma hakan ya saba wa shari'ar musulunci ballanta na 'ya'ya mata a ɗora su akan irin wannan tunanin wannan ba daidai ba ne ballantana a ce namiji da mace a shigar da su ban ɗaki lokaci guda wai za a yi masu wanka wai dan ana kallon su ƙanana ne ko ko mace da 'ya'yanta za ta canza tufafi za ta yi kwalliya sai zama a gaban 'ya'yanta za ta yi ba tare da damuwa da cewa sun shekara uku zuwa biyar sun fara sanin abubuwa ba wannan ɓata tarbiyya ce kuma hakan ya saba manufa ta tarbiyya a musulunci wajibi ne a ɗora yara akan sanin yadda haƙƙoƙin mu'amala suke wanda yake makwabci yana da haƙƙi wanda yake uba yana da haƙƙi wanda yake kawu yana da haƙƙi inna gugo tana da haƙƙi wanda suke 'yan aiki a gida suna da haƙoƙinsu wanda yake tsaron gida kamar mai gadi yana da haƙoƙinsa wanda yake tuƙa su a mota yana da haƙoƙinsa a ɗora su akan kowa da haƙƙinsa su san irin haƙƙin domin su kiyaye wannan wajibi ne matukar ana so a samu tarbiyya a cikin al'umma to dole ne a ɗora yara akan irin wannan tunani ɗin a nisanta su daga tunanin da yake akasin wannan wannan irin tsari na tarbiyya wajibi ne da Allah ya ɗora a kan iyaye kuma ya ɗora ta a kan malamai ya ɗora ta a kan al'umma musamman ma shugabanni a cikin al'umma ɗin wanda za su iya ba da umarni ko su yi hani ko su sa wasu dokoki da zai ba da tsaro ga al'umma ya tabbatar da tarbiyya a cikinta Allah Ta baraka wa ta'ala ya umarci iyaye maza da mata akan su kula da haƙoƙin tarbiyya kasancewa su waɗannan 'ya'ya da aka ba su ni'ima ce kuma amana ce akwai waɗanda suke ba su da 'ya'ya. akwai waɗanda inda akwai kasuwar da ake sai da 'ya'ya a sayo kuma zama naka 'ya'yanka ne hukuncinsu ɗaya da waɗanda ka haifa ai idan ana kashe naira biliyan ɗaya ai za su je su kashe don su samu 'ya'ya. amma Allah bai ba su ba domin haka Allah ya tsara wa ya ja'alu man yasha'u aqima yana barin wanda ya so ba ta haihuwa sai zama ba za ta haihu ba kwata kwata duk da dubarbaru ba za ta haihu ba wata kuma za ta ɗauki lokaci wata shekara sha biyar ba ta haihu ba kuma zo ta haihu wata shekara ashirin da haure ba ta haihu ba kuma zo ta haihu wata shekara ashirin da biyar ba ta haihu ba kuma Allah ya sa zo ta haihu wata kuma farko ranar farko da aka tare da ita ranar za ta samu ciki daga nan kuma bayan wata shida sai bayan wata tara sai haihuwa ashe kenan wannan haihuwar ni'ima ce da Allah yake bada ta ga wanda ya so ‘ya'ya kyauta ne kuma Allah ne ya bada su kuma ba sai da su ake ba kuma babu wata dabara da za ka yi ka samo su in ba Allah ya so ba kuma ba dan kin fi wani wata bace ba dan kun fi wasu bane Allah ya ba su mai shi mai umbar susa mawadaci babban mutum sai zama bai da ‘ya'ya sai kuma talakan talaka wanda bai da komai yadda ma zai wayu ma aiki ne gare shi sai kuma Allah ya ta bashi shi ‘ya'yan wannan ke wanda cewa sha al'amari ne na Allah kuma kyauta ce da Allah yake raba ta yadda ya so to amma kuma a yayin da take kyauta ita wannan haihuwa ɗin to kuma 'ya'yan su amana ce kowa ko ya san amana ainihin ana riƙe ta don in baka riƙe amana ka bada ta yadda take ba to ko lallai ne amana na za a yi tambaya kanta ‘ya'ya tabbas amana ne akan iyayensu Allah ya ba da su a matsayin amana dole a kula da su idan ba a kula da su ba to a ranar kiyama Allah zai tambaya a kansu shi yasa ma don shiryarwa ga iyaye Allah tabaraka wa ta'ala yi umarni gare su dangane da 'ya'yansu cewa su kula da 'ya'yan nasu su kula da tarbiyyansu su kiyaye haƙoƙinsu su yi masu tarbiyya yadda ta dace Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul tahrim aya ta shida Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا كون da suka yi imani ku tsara kawunanku da na iyalinku daga wata wuta wadda makamashinta fetur ko kananzir ko gas ɗin da ake sawa a hura ta da shi ba abin da muka sani ne na gas ko fetur ko kananzur ko makamancin wannan ba mutane ne da kuma duwatsu su ne makamashinta su ne itacen da ake sa a hura ta da shi da su ne ake balbalata. kenan ashe idan ya zamanto mutum bai tsara kansa da na iyalinsa ba idan ya zama iyaye ba su kiyayi Allah sun tsara kansu da 'ya'yansu daga irin wannan wuta ba to akwai haɗari kwarai da gaske a wannan wuta kuma Allah ya gaya mana yadda tsarin ta yake alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun akan wannan wuta akwai masu tsaro daga mala'iku wanda su na mala'iku din ghilazun masu girman gaske ne shidadun masu tsananin ƙarfi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah umarninsa abin da yace shi kawai suke aikatawa malamai sun yi magana game da abin da ake nufi da tsara kawuna da na iyali daga ainihin wannan wuta yaya mutum zai tsara iyalinsa daga wannan wuta da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi daga cikin waɗanda aka ruwaito bayani daga gare su dangane da ma'anar ku an fusakum wa ahlikum nara akwai al'imamu aliyu na abi talib radiyallahu anhu khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na uku ibn kasir a cikin tafsirinsa ya rawaito ko ya rubuta cewa an ruwaito daga aliyu ɗan abi talib radiyallahu anhu ya ce dangane da ma'anar ku an fusakum wa ahlikum nara ya ce ma'ana allah ya ce allimuhum wa addibuhum ku ilmantar da 'ya'yanku kuma ku tarbiyyantar da su ku ilmantar da su kuma ku tarbiyyantar da su hakanan ƙatada ɗaya daga cikin manyan almajiran abdullahi ɗan mas'ud kuma almajiri na abdullahi ɗan abbas tabi'i jalil shi ma an ruwaito ya ce kamar yadda ya zo cikin tafsirin ibn kathir abinda ake nufi da ku an fusa ku mu'ahalikum nara shine ta'muruhum bi ta'atillahi ku umarci 'ya'yanku da yi wa Allah da'a duk abinda Allah ya umarni da shi to ku umarci 'ya'yanku da su wa Allah da'a sai masa biyayya akan wannan wa tanhahum an ma'asiyatillahi kuma ku hana ku sabawa Allah wa an taquma alaihim bi amrillahi kuma ku tsayu da al'amarin Allah umarnin Allah game da ƴaƴan naku ta hanyar tabbatar da cewa kun ba su kariya a hankalinsu kun ba su kariya a lafiyarsu kun ba su kariya a tunaninsu kun ba su kariya a aƙidarsu kun ba su kariya a mu'amalolinsu kun ba su kariya a suluk ɗinsu kun ba su kariya a yadda za su yi rayuwa gaba ɗaya ta bautar Allah ta yadda zai zama kun tsare su daga tuɓa-tuɓan shaidan kun ɗora su akan abin da yake yardar da Allah kuma Allah ɗin yake su. wannan shi ne abin da ku an fusa ku ahlikum nara ya ƙunsa in ji malam da rahimahullahu ta'ala wa tusaiduhum alayhi kuma ku taimaka musu wajen bin Allah ɗin? duk wani al'amari na Allah duk wani umarni na Allah in kun ce su yi to ku taimaka musu wajen zartar da wannan umarnin misali ba za a ce ma yaro tashi kai sallah ba ba a kuma koya mashi ba lalle ne a ce zo ka yi alwala in gani ya kamata uwa ta samu lokacin da za ta ga 'ya'yanta na alwala ko ta ce lissufanta min yadda ake alwala ko yi man alwala ko da ba ruwan yi man alola in gani ya ake alola yi man bayani ta ga yayi in yayi kuskure ta ce ba haka bane kaza ne nan ake farawa kafin nan nan ana kai shi hauri kaza nan sau kaza ake nan sau kaza ake ya zama an dora shi akan wannan an dora yarinya mace akan wannan ta yadda zai zama tunanin ya taso akan dan faruwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa idza ra'aita lillahi ma'asiya idan kaga sun sabawa Allah sun sabawa Allah to zajartahum anha ka hana su ka tsawatar da su game da sabawa Allah sun yi ƙarya a ƙarya kuma ai ƙarya ba kyau baki san cewa Allah ya ba ya hana ƙarya ba manzon Allah sa sama ya hana ƙarya ba ai mai ƙarya ai saba sabawa Allah kina so yanzu a lahira Allah ya maki azaba akan wannan ba ta ce a'a ce to ki daina faɗin ƙarya aga an tsawatar ko kuma aka ba ta wani abu ta rage ko ta ɓoye alama ta ha'inci a tsawatar da ita an nuna mata ba daidai ba ne ko kuma ta bugi wani da zalunci ƙaninta ne ta buge shi da zalunci ko kuma ta yi rashin kunya ga wanta ko yarta a tsawatar a nuna ba daidai ba ne domin hakan sabawa Allah ne saboda haka sai a ɗora ta akan tunanin hakan ya saba domin ta taso akan wannan saban Allah ne ba a kuma yarda da shi ba alhassan albasari shi ma wani tabi'i ne babba an ruwaito yana bayani game da ma'anar ku an fusakum wa ahalikum nara ku tsara kawunanku da na iyalinku daga wata wuta wannan tsara kawunan naku da na iyalin naku alhassan albasari an ruwaito yana cewa muruhum bi ta'atillahi wa allimuhumul khaira ku umarce su da yi wa Allah da'a kuma ku karantar da su alkhairi menene alkhairi imani da Allah menene alkhairi imani da dukkan bangarorin imani yadda da akwai Allah kuma yana ganin abin da duk mutum yake yi ba abin da yake boyuwa ga Allah wanda ya boye saba wa Allah Allah ya sani wanda ya ma Allah biyayya Allah ya sani ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi don in baka ganin Allah shi Allah yana ganin ka me alkhairi san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake tabbatuwa ta hanyar yi masa da'a ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar kiyaye haƙoƙinsa ta hanyar mai da shi abin koyi a cikin dukkan abubuwa ta hanyar nisantan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana menene alkhairi shine ɗora yara akan bautar Allah son yin sallah yin azumi yin sadaka yin kyauta nisantan saɓan Allah nisantan cutarwa ga wasu nisantan zalunci ko karya ko ha'inci da cin amana da sauransu menene alkhairi ɗora yara akan kamun kai da sanin kishin kai da sanin mutuncin jama'a da sanin girman na gaba da tausayin na ƙasa mai rauni da taimakawa wanda ke buƙatan taimako menene alkhairi shine ɗora yara akan kyautata mu'amala da dukkan waɗanda mu'amala ta haɗa su da su menene alkhairi ɗora yara akan nisantan saɓan Allah da ƙyamar saɓan Allah ɗin nisantan duk abin da Allah yake fushi da shi kuma baya so menene alkhairi ɗora yaro akan kishin zuci ƙoƙarin yi ma kansa abu ba sai ya dogara da wani ba menene alkhairi shine ɗora yarinya akan tunani kyakkyawa game da nan gaba in ta girma akwai ayyuka da ɗawainiya da ƙalubale a kanta za ta zama uwa saboda haka ɗora ta akan yadda ake tarbiyya za ta zama matar wani a ɗora ta akan yadda ake zamantakewar aure za ta zamanto wato malama ga wasunta ‘ya'yanta kenan domin ita ce malama farko da dole kowa sai ya shiga makarantarta kafin ya zama ya shiga makarantar malam wani a makaranta a ɗora ta akan yadda ake tarbiyyar ‘ya'ya da yadda ake kula da su da haƙoƙinsu tun da ta fara tasawa haka ya kamata a ɗora ta akan wannan a ɗora ta akan ɗawainiya da abubuwa na gida ta zamanto ta iya shara ta iya wanke-wanke ta iya wasu abubuwa dun na gida a koya mata girke-girke ko da ma za a biya kuɗi ne a je a kai ta inda ake koyo domin wannan na daga cikin manya-manyan matsalolin da 'yan mata a wannan zamani suke samu ga sun taso kamar wai an musu gata amma ba a koya musu komai ba yadda ake zama a gidan aure ba su iya ba saboda wai gatanci suna da hali iyayensu ba su suke girki ba yan girki yan aiki ne suke yi saboda haka wannan yarinya ko yanka albasa ba ta iya ba ko tsige ganye tsige ganye tsinke alaiho ba ta iya ba kuma suna da yawa yanzu za ku iya ganin kamar ba haka ba amma ku nan kun san akwai wannan akwai yara da yawa da ba su iya abinci ba akwai wanda na sani ya faru kamar shekara goma sha biyar da ya wuce a ainihin ɗaya daga cikin jihohin arewa ba sai na ambaci jihar ba ya zamanto yara ne guda biyu sun isa aure an sa rana saura sati uku a ɗaura musu aure sai iyayen mata suka yi ta maza suka samu uban suka ce masa alhaji wallahi in aka yi ma yaran nan aure ne sati uku za a ji kunya domin ba su iya girki ba ko indomi ba za su iya girka shi da kyau ba sai uban ya kama faɗa ya aka yi haka wannan sakaci irin naku ku kenan mata suka ce a'a tun suna ƙanana ka hana idan sun zo muna aiki a kicin sai ka ce je su yi lesson idan sun zo yan aiki na aiki muka ce je su taya su don su ga yadda ake yi sai kai ta faɗa ina amfani kuɗin da ke kashewa ana biyan yan aiki saboda haka sun taso ba su iya komai ba Dan indomin da za su iya dafawa shi ma ba lalle su dafa shi yadda mijin zai ji daɗi ba kuma in bai cin indomi fa tilas ta sa aka kira yan uwan ko wakilan wannan miji wa'annan mazaje da za a aura musu da za su yi auren aka ba su haƙuri cewa a kowa ɗansu 'yan matsaloli ba a gama shirye-shirye ba da Allah za a ɗan ɗaga su yi haƙuri ba wulaƙanci ba ne ba kaza ba sai da aka ƙara wata biyu aka je aka kai su makarantar koyon girki amma ya kamata a samu wannan an kiyaye haƙƙin tarbiyya an cutar da wa'annan yara kuma in suna da hankali za su ganin cewa an zalunce su domin a wata biyu girki nawa za ta iya akwai abubuwan da ba za ta iya ba saboda haka za ta koyi mai sauƙi ne wanda bai da wahala kuma irin wannan watakila za ta yi ma girman kai nan gaba ba za ta rika zuwa gidajen ƙawaye da gidajen makwabta ta koyo ba domin an cutar da ita ba a ɗora ta akan abin da za ta iya ba to ai kaga ba a koya mata alkhairi ba kenan koya mata alkhairi a koya mata ɗawainiyar gida tun tana ƙarama ta rika goya kanwanta da kaninta a rika ɗora mata a sa majanya ɗaure ta saba an aike ta makwabta ta je da kanwanta a baya ta saba ɗawainiya ce nan gaba za ta yi dole a koya mata shi ta fara tasawa ta kai shekara goma a ce mata ta je ta cuɗa ɗan kaninta ɗan shekara uku ko hudu je ki mashi wanka su yi faca-facen da kyau ba kyau dai ta fara sabawa a ce je ki ki tsinke min kaza haɗa min kaza haɗa min kaza a ainihin kici zo ki tankaɗa kaza rege kaza tsince kaza ta saba da wannan shara ta saba ba yar aiki zata yi ba ko yar aiki zata yi tsarkar gida cikin ɗaki da falo ita ta yi in ya so mai yar aiki ta zo ta goge ta gyara wannan shine abin da ya kamata a koya musu idan ba a koya musu ba an cutar da su kuma za su taso ba san komai ba kuma duk wanda zai aure in dai ba zai aure ta kawai don dukiyar gidansu ba ne ai ba zai auri mace ko da babanta yana tafiya kuɗi na zazzagowa a jikinsa ai ba zai aure ta bata iya abinci ba ba zai aure ta bata iya gyaran gado ba ba zai aure ta bata iya kula da gida ba ta tsara gida ta tsaftace gida sannan ya ce ya auri mace wanda yake jin daɗin zama da ita ba zai taɓa yiwuwa ba saboda waɗannan abubuwa ne waɗanda dukiya ba ta ba da su hali ne iyawa ne ƙwarewa ce khibra ce mamarasa ce yau da gobe hulɗa ce take sa iya me alkhairi shine a koya musu sanin cewa akwai fa lahira kuma duk abin da mutum ya yi fa zai mutu fa kuma ran lahira za a ainihin masa hisabi shine alkhairin da alhassan albasari ke nufin a koya ma yara a matsayin ku an fusakum wa ahlikum nara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna matsayin ku ku mata iyaye a wajen tarbiyya ya nuna cewa kuna da wajibci akan ku ku yi ma tarbiyya a cikin hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bayani game da wajibi ko kuma haƙƙin kowa ko shugabancin da aka ba kowa ku mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa dangane da ku wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'aliha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu mace matar gida matar aure shugaba ce mai kulawa ce mai kiwo ce akan ainihin gidan mijinta da 'ya'yan shi 'ya'yan da ita ta haifa ko ba ita ta haife su ba 'ya'yan shi wajibi ne ta kula da su ta yi masu tarbiyya ta kula da al'amarin gidan ta tsara gidan ta kyautata al'amuran gidan ta zama mai tattali domin kamar yadda mukan gaya wa mata shi namiji shugaba ne gaba ɗaya a gidansa kowa ƙarƙashin saiki da matar auren da 'ya'yan da kowa da kowa da ke gidan amma rawar da yake takawa kamar rawa ce ta matsayin ciyaman na kamfani kowa yana girmama shi a matsayin shine oga gaba ɗaya amma ciyaman ba shi ke gudanar da abubuwa ba ko ba haka ba akwai wani wanda za a ɗauka a matsayin ko manaja ko ko manajin darakta ko general manaja shine wanda yake da haƙƙin gudanarwa na yau da kullum shi ciyaman zai ce a ba da tsari a tsari ko ya zo ya kawo tsarin amma wa zai zartar da tsarin wannan manajan zai zartar to ita mace ita ce manaja shi yasa namiji akwai iya abin da zai iya yi idan aka samu manaja ba tsayayye ba ba mai kula ba ba mai jajircewa ba duk yadda ciyaman yake da kokari kamfani ba zai tafi ba don haka duk zafin namiji duk kokarinsa duk son shi da Allah duk kiyaye dokokin Allah duk yadda yake zuwa wurin wa'azi da wurin karatu da taimakon addini da yin da'awa matukar gidansa akwai matsala a cikin wannan gidan manajan gidan manajin darakta ta gidan wato matarsa kenan ko matansa in akwai matsala a nan to komai nasa sai ya rikici ba abin da zai gyaru shi yasa sai ku yi ta hakuri ku iyayen mu mata za ga kullum mun tashi ku muke fara zargi in an samu tabarɓarin tarbiyya idan abu yayi kyau ba a tunawa da ku ko in kuma abu ya lalace ko ake fara ambata ko to adalci shine idan ya yi kyau ku za a fara ambatawa idan ya lalace za a ambace ku domin ku ne kuka fi kowa zama da yaran ku ka fi kowa kula da su tun daga lokacin da suke mahaifarku har zuwa lokacin da kuka haife su har suka fara fita waje kuɗin ne dai ba wasu ba kuɗin ne ba wasu ba shi yasa matsayinku babba ne wanda yake ganin ba ku da matsayi to ko shakka babu bai maku adalci ba haka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadithin da al-Imam an-Nasa'i ya rawaito kullu nafsin min bani Adama sayyidu kowane rai na dan adam shugaba ne kowa akwai irin shugabancin da aka bashi akwai matakai mabambanta na shugabanci saboda haka ba sai wanda yake da babban matsayi a ofis ba ko wanda yake da matsayi a siyasance ko wanda yake da matsayi a gwamnatance a'a kowa yana da nau'in shugabancin da aka bashi a kowane irin mataki kuma akwai irin wannan shugabanci gurgudu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce farrajulu sayidu ahalihi wal mar'atu sayyidatu namiji shugaba ne a gidansa gaba daya mace kuma shugaba ce a ainihin cikin gidan mijinta saboda haka shi namiji shi ne shugaban iyalinsa gaba daya to a cikin gidan kuma mace ita ce shugaba a gidan ita ce take gudanarwa saboda shi sai dai ya tsara abin da za a yi amma wa zai zartar da abin da za a yi matar ce za ta zartar da abin da za a yi ashe kenan kun ga kenan mata suna da babban gudunmuwa da za su bada a wajen abin da ya shafi tarbiyya tarbiyya tana samuwa ne idan an kula da wurare guda uku akwai sauran wurare amma waɗannan wurare uku su suka fi tasiri a ainihin abin da ya shafi tarbiyya wuri na farko gida a gidan nan kuma musamman wajen iyaye mata domin kuwa ita uwa makaranta ce wadda babu wani ɗa da aka haife shi a doron ƙasa face ya bi wannan makarantar ko da irin iyayen nan wanda tun ɗaya na ciki ake zuwa a mai rajista a makarantar boko ko irin waɗannan iyayen kafin dai ya kai a kai shi makarantar bokon sai da ya bi makarantar uwan saboda dai ba za a haife shi nan da aka haife shi ya tafi makarantar ba dole dai sai ya kai shekara biyu ko shekara uku ko shekara ɗaya kafin a kai shi waccan makarantar to wannan lokacin da ya ɗauka ba shi makarantar makarantar wa yake makarantar mahaifiyarsa saboda haka ita ce malama ta farko a doron ƙasa da za ta koyar da kowane irin ta shi yasa duk wanda ke ganin mace ba ta da aiki ko mace ba ta da muhimmanci ko mace ba ta da kima to wannan ya kuskure wa fahimtar rayuwa gaba ɗayanta ba shi yasa ake cewa al'ummu madarasatun idza a adatta sha'ban ko sha'aban arati ba. al'ummu ustadul asatizatil ula shagalat ma'athiruhum madal afaqi cewa ita mace uwa makaranta ce wadda in ka kyautace ta ka kyautata wannan makarantar ka tattali wannan makaranta ɗin to zai zama ka tattali al'umma gaba ɗayanta ka tattali al'umma gaba ɗayanta wadda za ta zamanto mai asali mai tsatso mai wato jijiya wadda take mai kyan gaske al'ummu ustazul asatizatil ula uwa ita ce malamar malamai malamar malamai saboda duk wanda ya zama malami kowaye shi kowaye komai matsayin malintarsa sai da mahaifiyarsa ta karantar da shi saboda haka ita ce malamar malamai shagalat ma'athiruhum madal afaki waɗannan malaman wanda za ka ga tasirinsu ya kai ko'ina tasirinsu ya yaɗu ya yi komai ya fantsama ko'ina ana jinsu idan ka zo ka bibiya sai ka iske cewa mahaifiyarsu dai ita ce wata fara tasiri a kansu wanda wannan tasirin ya shagaltar da su akan neman ilimi da neman alkhairi har suka zama abin da suka zama duniya ta san da su saboda haka idan ana neman malamin malamai to mace uwa ita ce malamar malamai kunga wannan yana nuna irin yadda gida ke da tasiri kenan domin kuwa ai ita ce take zaune a gida ita tafi zaman gida ko da tana fita ta je wurin aiki ko tana fita ta je makaranta ko ta je wajen sana'a ko amma dai in ka duba adadin awoyin da take a gida ya fi namijin ya fi na uba saboda haka ita ce asali a cikin gida din. shi kuma yaro kamar yadda abu hamid al-ghazali ya faɗa wanda ya zo a tafsirin bagawi ma'alimin tanzil shi yadda allah ta'ala ya ƙaddara al'amarin yaro yaro amana ne a wajen iyayensa zuciyar yaro a lokacin da aka haife shi tsarkakakkiya ce fes take kalkal ba abin da ya cuɗanye ta ba wani abu na tabo babu wani abu na zane babu wani abu wanda ya caɓe ta ko kuma ya cuɗanye ta mara kyau abin da kika sa ma ƴaƴanki a zuciya shi ke tasiri a kansu don kin sa musu alkhairi za su taso masu alkhairi in kin sa musu kwaɗayin abin duniya za su taso masu kwaɗayin abin duniya in kin sa musu tunani na rashin girmamawa ga mutane za su taso ba su girmama mutane idan kin ɗora su a tunanin rashin tsoron Allah rashin rikon amana faɗin ƙariya da rashin kiyaye alkawari da rashin bautar Allah haka za su taso har sai sun girma in Allah ya so su da shirya sai ya zama sun shiryu su gane cewa ashe mahaifiyarsa ta cuce su amma abin da kika sa su a akan shi suke tasowa abin da kika ɗora su akai shine sukan taso a kansa kuma shine yake tasiri a kansu iyaye mata suna da matsayi mai girma a cikin harkar tarbiyya wannan matsayin nasu yana bayyana ne cikin abubuwa guda hudu abu na farko tasirin gida a wajen tarbiyya ita kuma uwa ita ce shugaba a cikin gidan ita ce mai gudanar da abubuwa a cikin gidan ita fi zama da yara a cikin gidan wannan ke nuna cewa idan uwa ta zama ta kirki mai tarbiyya to insha Allahu 'ya'yanta za su tasirantu da kirkinta tarbiyyanta za zo masu tarbiya. idan uwa ta yi sakaci wajen tarbiyya to 'ya'ya ma za su samu kansu a cikin rashin tarbiyya abu na biyu da ke nuna matsayin mahaifiya a wajen tarbiyyar ƴaƴa ne tasirin ɗabi'u da halayen uwa a kan 'ya'ya tun 'ya'yan na cikin mahaifa dukkan bincike yanzu ya gano bincike na masana halittar ɗan adam da bincike na masana halayyar ɗan adam da bincike na masana yanayin mu'amaloli da rayuwa ta ɗan adam duk waɗannan fannoni guda uku wato abin da ya shafi kamar likitoci kenan wanda suke da ƙwarewa a fannin ciki embryologist kenan da wanda suke da ƙwarewa a fannin yara halayen yara da cututtukansu da walwalansu wanda suke harkar wato pediatricians kenan da kuma wanda suke sun san halayyar dan adam bayan ya taso wato 'yan ainihin psychology kenan psychologist kenan da wanda suke kula da tarbiyyar yaro da marahil na yaro mataki-mataki na rayuwa da ilimi wato educationist kenan da wanda suka san halayya ta halittar ɗan adam da yadda yake ainihin numu ɗinsa tashinsa daga yanayi na halitta zuwa yanayi na halitta wato anatomist kenan dukkansu sun yi ittifaki cewa yaro yana tasirantuwa da uwa tun yana ciki shi yasa akwai amana a kan mace in tana da ciki maganganun da za ta rika yi ta zama masu kyau ne don ɗanta yana koyo tun yana ciki mu'amalar da za ta rika yi zama masu kyau ne wuraren da za ta rika zuwa ta zama tana zuwa wuraren suka dace ne domin ɗan yana tafirantuwa da wannan halin dukkan bincike ya gano iyaye mata masu shaye-shaye 'ya'yansu da yawa sukan taso a wannan ko da ba su shaye-shaye ba tasirin shaye-shayen yakan bayyana kamar iya da ke shan ah, amfani da hodar koken ko wiwi ko taba sigari ko makamancinsu ina nufin iyaye mata to 'ya'yan tasirin wannan yana bayyana a gare su a lafiyarsu a halinsu a ɗabi'unsu idan mace mai yawan ashariya ce zagi kamar ba magujiya in yi zama halinta kenan to 'ya'yan sukan tasirantu saboda haka zagi bai damunsu ko da sun girma ko da Allah ya tsara harashen su saboda sun yi karatu sun san laifi ne amma saboda yawan zage-zage da ashariya da tsinuwa da mahaifiyarsu ke yi lokacin da suke cikinta to wannan sai ya tafirantu a kansu in tana zuwa gidajen boka gidan bokaye tana zuwa wurin bokaye ko wurin masu gobe da nisa ko masu ba da sa'a ko duk wannan sai ya tasiri ga 'ya'yan wannan yasa ba za ka cire uwa ba a wajen laifi idan tarbiyya ta lalace ba zai yi a cire ku ba ba yadda za a yi domin tasirin ku ya fi na uba domin tun gabanin uba ya fara ba da gudunmuwa a wajen tarbiyya duk da cewa shi yana ba da gudunmuwarsa tun wajen auren ma 'ya'yansa uwa to amma in tsautsayi ma ya auku dai ba a samu wata dace ba ko kuma an ma samu wata dacen amma sai ita uwar ta yi sakaci tun da take goye da cikin wannan ɗa to tun daga nan an samu matsala ta ina za ku kubuta idan 'ya'ya suka lalace ta ina za ku kubuta ya kuma Allah zai kyale ku a lahira in ya zamanto ba ku tsaya tsayin daka wajen gani yara sun samu tarbiyya ba don haka ɗabi'un uwa da halayenta da yanayinta in mai ɗaura gyale ne a sha ainihin dambe da ita da miji tunda har yanzu akwai matan da ke ma dambe da mazajensu ko kuma su biyu ne a wajen mijin saboda haka akan sha dambe da ita da abokin zaman to idan irin wannan ne kuma tana da ciki dan yana gani yana ji yadda take ainihin dambe take naushi take kokowa a kada ta takada yana ji saboda haka shi ma zai taso da irin wannan halin na fushi da fusata da rashin hakuri idan tana faɗin bakaƙen maganganu ga mijin da ya yi magana ta caɓa masa zance tun ɗan yana ciki yana fahimta ba Allah ta'ala cikin hikimarsa yana ba da dama saƙo ya isa ga wannan cikin don wannan fetus ɗin wannan jaririn da ke cikin ciki yana jin abubuwa yana fahimtar abubuwa wasu ma sun ce yana ganin abubuwa saboda haka inda ta je ta taka yana gani ya san uwarsa tun yana ciki take zuwa wajen boka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un girma ya faɗi ya san tun yana cikin uwarsa take satan ma baban baban shi kuɗi ya sani ya san tun yana cikin uwarsa take gulma ta je gidan kawa a kulla wancan a kwance wancan a tukka wancan ya sani yana ji al'amarin Allah Allah hakimu to wannan tasirin da uwa take da shi ya sa ainihin gudunmuwarta ko matsayinta a wajen tarbiyya ba matsayi ne da ma zai iya misaltuwa ba abu na uku da ke nuna matsayin uwa a wajen tarbiyya shine alaƙar uwa da 'ya'ya a lokacin da suke ƙanana ana wansa za ta ba shi nono in ba 'yan ainihin baby friendly ba za ta ba shi nono ya fara sha tun daga nan kila ma ba ta da lafiya amma dai haka nan za ta daure ta bashi nonon ya ja tun ma yana fata ba ma ruwan nonon har ruwan nonon ya zo a haka za su ci gaba ta yaye shi bayan ta yi ta goyon shi ita za ta koya mai zama ita za ta koya mai rarrafe ita za abubuwa iri-iri duk inda ya je da wajen uwarsa ne akwai lokacin da uban zai zo ya miƙo hannu ma ya noke uwarsa yake so idan ma yana hannun uban yana ganin uwarsa ya tsandara ihu sai an ba da shi ga uwarsa to wannan daɗewan da shakuwar da ƙaunar da haɗuwan da daɗewan tare yana nuna irin matsayin da uwa take da shi a wajen tarbiyya wanda idan ya zama an yi sakaci a ɓangaren uwa to abubuwa da yawa za su lalace abu na hudu da ke nuna matsayin uwa a wajen tarbiyyan 'ya'ya shine irin alaƙar da uwa ke da shi da 'ya'yanta mata za ga 'ya'ya mata in sun kai wasu wani nau'in shekaru sai ya zama kawa ga uwan za a rika zauna ana kulle-kulle ana kwance-kwance sai ya zama idan uban ma ya shigo zai su shiru ka zo ka tara suna magana kana shigowa wai mai yanzu magana ma ba da kai ake ba kai ba a yayin ka uwar te shiru te mursisi yar te shiru su mursisi ba za ma ka ji abin da ake kuskus ba wai yanzu kai ka zama bare daga ita sai uwarta ana tattaunawa kenan ana maganan masoyinta kenan ana maganan kaza kenan saboda haka uban ma ba a yadda ya ji ba to irin wannan shakuwa da irin wannan alaka in aka ce an samu matsalar tarbiyya daga wadda ya kamata ta ba da wannan tarbiyyar uwa anya ba za a samu matsala cikin al'umma ba dole a samu matsala so da yawa duk yadda ainihin wato uwa take akan kai matakin da akwai abin da ya ba za ta iya faɗa ma ubanta ba dole sai dai uwar kudin makaranta ma an ce za a koro su uwar za ta gama ta gama uban ba za ta iya gama uban ba wani lokaci ma za a ga har 'ya'ya maza ma na da wannan har ma iyaye mata zai cewa ah, ku je ku gaya baban ku mana ce a ah, mu dai mama ke gaya musu ne saboda sakin jiki domin an riga an saba an shaku an zama ɗaya musamman aka samu yar biya ce ita kuma yar dukulkushiya ce sai ya ga cewa wani ma ya ganta sai ce kan wanke ce an zama kawa shi yasa akan ce duk macen da ta yi aure wanda ta fara yi zama ya mace ce to ta haifi kawarta kawai ta haifi kawa in dai ita ce ita ta fari kawa kawai ta haifa saboda ana shekara goma sha biyar da wannan haihuwan shi kenan yan ita ma ta zo tana neman ta kafaɗa da kafaɗa da uwan sai ma wani rika tunanin ma kanwata ce musamman idan uwar mai dan sanwan jiki ne ba mai girma ba kuma aka yi dace kila ita yar zabgegiya ce akwai da dama wanda suka jera da 'ya'yansu za a rika tunanin kannin ne ba 'ya'yansu ba ne to irin wannan shakuwa da sakin jiki da sauran abubuwa har ma wasu abubuwa na sirri wanda yake uwan makili bai kamata ta faɗi ba amma za ta faɗa ma yan to wannan shakuwa da take da shi da yatta da irin sakin jiki da 'ya'yan mata ke da shi ga iyayensu mata in ya zamanto ba a girmama uwa an ba ta mahimmanci a janibin tarbiyya ba anya za a wanye lafiya ba za a wanye lafiya ba to tunda wannan shine matsayinku a cikin al'amuran tarbiyya ya kamata mu san gudun wadda ya kamata ku ba 'ya'ya a wajen tarbiyyansu abu na farko shine kowace mace ta rika jin cewa lalle fa akwai nauyi a kanta na tarbiyyar 'ya'yanta wannan ya zama ya shiga jikinta ya zama jini da tsoka ya zama ƙashi da tsoka ya zama jini da ruwa a jikinta ta rika jin lalle akwai masuliyya tana da responsibility na tarbiyyanta da yaya aiki ne na farko a kanta aikin farko shine ta tarbiyyanta da yaya bayan ta sawar miji uban yayan kenan sukuni da walwala ya zama wannan tana jinsa aiki ne a kanta wajibi ne abu na biyu samar da tsari a cikin gida in dai mace tana so ta bada ta yadda ya kamata wajen tarbiyya dole ne gidan ta mai tsari lokacin wanke-wanke lokacin shara ya zama an tsara su kuma kowa ga aikin da zai yi sannan akwai lokacin da yake baya cikin tsari amma abu na iya tasowa misali shara ana yi sau biyu ko sau uku amma kuma sai wuri ya datti ba za a ce sai lokacin da aka aje za a yi ba za a ce ɗauko shi tsintsiya ki share misali zama akwai tsari cin abinci akwai tsari wanka yana da tsari lokacin sallah an tsara duk lokacin in yi za an san lokacin sallah za a yi zikirori addu'o'i lokacin bacci lokacin tashi bacci komai ya zama yana da tsari idan mace ta zama ba ta da tsari to gida ya lalace duk tsarin miji aikin banza ne in dai mace ba ta da tsari to shikenan abu zai lalace amma idan mace ta zama tana da tsari kuma ta tsara gida kowane abu ta aje shi inda ya dace to komai zai kyau yana daga kurakurai da ake samu daga mata kwarai da gaske a wajen tarbiyya rashin tsara abubuwa sai ya zamanto mace ta san inda za ta ɗauko abu amma ba ta yi za ta mai da shi ba wuka in an tashi an san a kicin yake za a je kicin a ɗauko amma yadda aka yi amfani nan za a bar shi sai ka ita yara kawai sun zo suna wasa da shi in tana da tsari da ta ɗauko ta amfani shi za ta maida in wani yaro ne ya ɗauko ko tariya kin san inda kika ɗauko amma ba san za ki maida ba maza ki maida inda kika ɗauko an ɗora yarinya akan tsari an ɗora yaro akan tsari ba za a aje abu inda bai dace ba na ka je ga guntun kashi a cikin pampas akan gadon miji na ka je ga burodi busasshe akan gadon miji duk irin wannan abin tsaya za ka ga mata wasu suna sakaci da shi ba abin da ya dame ta a ba ɗanka ba ne shi ya yi to me ya tsari a ciki ai babu tsari ko kuma yaro a lokacin da uba yake gaggawa ya shirya ya tafi wurin aiki ko wajen sana'a a lokacin ne za a ce ana so a amfani da bayan ko bayan kwara ɗaya ne kila a gidan a lokacin ne za a ce a yara za a yi musu wanka ba a sai da za a tsara ba miji lokacinsa daban ƴaƴa lokacinsa da kowa to in dai ba a taso da wannan tsarin ba tarbiya ba za ta samu ba ana bukatan a yi tsari yaro ya zama ya san lokacin wasa ya san lokacin karatu ya san lokacin bacci ya san lokacin tashi bacci komai yana da tsarinsa ba a ce kar a bar yara su wasa ba ko a gida ko a wajen gida matukar an amintu da ainihin ba wata matsala za ta same su sun fita domin rashin wasa yana da illa a kwakwalwa duk yaron da aka hana shi wasa in ba a yi sa ba sai ya zama da kiki dole a ba shi dama ya wasa lokacin karatu daban lokacin wasa daban illa iyaka wasan a tabbatar da ba mugun wasa ne zai cutar ba ko zai sa a yi rauni ba kuma ana wasa da yaran da ba su dace a yi da su ba ne wannan kawai shi ne lokacin kallo daban iyakantacce ba kawai za a ce shi kenan ba kowane lokaci ma na kallo ne dole zama akwai tsari kuma me za a kalla kuma yaushe za a kalla kuma zuwa yaushe in ya zama uwa tana so ta ba da gudunmuwar da ta dace wajen tarbiyya to sai ta gidanta tsari sai ta tsara abubuwa a cikin gidanta ta samar da tsari kowane abu yana da lokacinsa da tsarinsa abu na uku da za ta yi wajen ba da gudunmuwa ko gudunmuwar mace ta uku a wajen tarbiyya shi ne ƙoƙarin ƙara fahimtar hanyoyin da suka fi dace a wajen tarbiyya ba ta tsaya iya abin da ta sani a gidansu ba kafin ta aure yanzu haka ɗin nan ko a nan cikin kunan akwai wadda tun da ta yi aure shekara goma ba ta taɓa sauraron kaset ƙwara ɗaya da aka yi a kan tarbiyya ba ba ta taɓa karanta littafi ƙwara ɗaya da aka rubuta a kan tarbiyya ba to don girman Allah ya za a samu tarbiyya amma ta karanta littafai daban-daban wanda ba za su amfanar ba duniya da lahira sai dai kilas cutar ma kila ta karanta ɗari kaza ta kalli abubuwan da ba za su amfanar ba duniya da lahira sai dai masu cutar a talabijin ta kalla ba adadi ta saurari waƙe-waƙe wanda sai dai su cutar ba za su amfanar ba babu adadi amma ba ta taɓa karanta wani littafi na tarbiyya ba ba ta taɓa zuwa inda ya kisa littafi ko ta aika a duba mata ko akwai littafi akan tarbiyya a siyo ba idan ta je dubai ta je siyo kaya ne babu littafi duk da cewa ana da littafin aurin in ta je saudiya ta je umra ne ko aikin haji ko siyo kaya duk da cewa akwai littafin da za ta siya wanda za su taimake ta wajen tarbiyya babu wani abu wanda ke da alaka da tarbiyya da za a ga wasu suna kokarin sani to in dai mace tana so ta ba da gudunmuwarta da ta dace wajen tarbiyya to lallai tana da buƙatar ta ta ƙoƙarin ƙara fahimtar hanyoyin yin tarbiyya wanda suka dace da zamanin da ake ciki da kuma ƙara fahimtar kurakurai da iyaye kan yi wajen tarbiyyar 'ya'ya don ta kauce musu gudunmuwa ta hudu kulawa da abubuwan da 'ya'ya wato kulawa da buƙatar 'ya'ya ya zama mace tana da ƙoƙarin kulawa da buƙatun 'ya'yanta ba tare da shagwabantawa ba ba tare da sangartawa ba amma ta zama mai ƙoƙarin kulawa da buƙatunsu mace ce a gida yara za su ɗauki wani abu mai cutarwa tana zaune ko aje shi ke ta ci gaba da wani abu sun ajiyan ba su aje ba oho ba abin da ya dame ta ai ba ku aje ba to ai shi kenan shi kenan an shi fito wannan harka kuma an shiga wata ko kuma ba ta damu ba musamman irin matan da masu tsananin son kuɗi sana'a ta kawai ta sa gaba tana dubulan tana yin kek tana yin donut kowa zai zo ya shiga cikin aikin ayi amma abincin da yaran za su ci ba za ta yi ba in ma za ta yi sai sun gama jin yunwa saboda tana neman kuɗi yara su rika sa kaya ya gagu wando ne ya fashe a gwiwa naira talatin ko hamsin za a iya gyarawa amma tana kallo yana sawa ba a ce ya cire a kyautar ba in ma za a kyauta ɗaya ya kamata a ɗinke ma wanda za a ba zai rika sawa bukatu ne ka tabbatar da ya sa abin da ya dace ba ruwanta za ta ga ya mace ta zauna ta buɗe ƙafa ƙaramar yarinya shekara uku biyar ba ce mata a bari haɗa kafafuwanki mata ba zama haka babu ruwanta ina zana ai ƙaramar yarinya ce ba ta damu da bukatunta ba ba ta damu da sanin yanayin abin da ya kamata a yi mata don ta bambance ta da namiji ba na dole a samu matsala wasu iyayen hatta ma rashin lafiya ba su iya fahimta yaro jiya bai kuka ba shekaran jiya bai ta kukan dare ba shekaran jiya waccan ma bai kukan dare ba yau kuma ya ƙi bacci ta tsala ihu me ya faru rigima kawai yake ji to ya jiya bai rigiman ba ya shekaran jiya bai rigiman ba ya shekaran jiya can bai ba anya ba za a yi tunani a aiki da hankali a gano kila akwai abin da ke damunsa ba kila cikinsa ne ke ciwo kila yunwa yake ji kila bacci ne yake ji kila ya gaji ne kila ya bige ne ba a lura ba duk ba za a yi wannan tunanin ba rashin damuwa da bukatun 'ya'ya wasu yaran suna bukatan a basu lokaci sosai wasu yaran kankanin lokaci suke bukata Allah ya musu zaka'i suna da basira nan da suke gane abu wasu sai an ta fama ba ta damu ta gane bambancin wancan da wannan ba babu ruwanta to ta ina za a ce mace ta ba da gudunmuwar ta wajen tarbiyya in dai ta zamo haka abu na biyar mace zamanto tana ba da gudunmuwa wajen tarbiyyan 'ya'yanta ta hanyar zama ainihin kyakkyawar misali abin koyi ga 'ya'yan domin tarbiya mafi tasiri ita ce tarbiyyar da take ana yin ta aikace mace ta zama mai ba da kyakkyawar misali in ba ta yi zagi ba wani zagi ta tsawatar mashi ai zai daina don ƙosa ma ba ta yi amma tana zagi tana ashariya tana tsinuwa tana fita ba fita ta mutunci ba fita ta kamala ba to ya za a yi ta koya in ta yi fita ita ma da bai dace ba ai ba za a gama ba za a yi mamaki ba domin to menene abin mamaki bayan ga yadda wata ke shiga ta fita idan ya zama yarinya ta taso ba ta girmama ainihin mijinta kila na ga uwanta ne tana ainihin wulakanta ba mahaifinta tana gaya wa mahaifin maganganu kafin ya faɗi ɗaya ta faɗi goma tsigar Allahu kaga dole a samu matsala ai amma idan ya zamanto uwa tana ba da kyakkyawan misali za ta shiga bayi ta yi addu'a yar ta ji ko ɗan ya ji ta fito bayi ta yi addu'a yar ta ji ko ɗan ya ji za ta kwanta ta yi addu'a shi ma zai je kwanta an ce kar ka manta ba ka yi addu'a ai ba ka manta da yadda ake addu'a ba ko eh, ya ake yi ya faɗi an mai gyara kyakkyawan misali uwa mai tsafta uwa mai iya abinci uwa mai tarban baki ta girmama su uwa mai kiyaye haƙoƙin 'yan uwan miji uwa mai kiyaye haƙoƙin surukai. uwa mai kiyaye haƙoƙin makwabta da ƙawaye yaya za a yi 'ya'yan ta taso ba san wannan ba su to in dai mace tana so ta ba da gudunmuwa wadda ta dace a wajen tarbiyyar 'ya'ya to sai ta zama tana yin tarbiyya bisa tsarin kyakkyawar misali abu na shida uwa ta zamanto tana ƙoƙarin rashin saɓawa uba a wajen magana game da tarbiyyar 'ya'ya wata uwar uban zai ce ai kaza ta ce a'a ayan an yi kaza ai kaza kaza kaza ƴaƴan na ji duk abin uban ya zo da shi na alkhairi uwar a'a wai ta tana son ƴaƴanta wai tana son ƴaƴan duk da cewa akan samu akasin haka ya zama uwar ce mai kokari uban ne bai damu ba ana samu to amma dai tunda yanzu muna magana ne akan ku to cewa muke yi kar ku zama masu sabawa iyayen ƴaƴanku dangane da tarbiyyar ƴaƴanku ya ce zai je bodin bodin zai je wahala kaza kaza kaza na mene ke karfafa masa gwiwa mana shi bodin din ya mutu ‘ya'yan kannin shi da ‘ya'yan yin shi da ke ƙauye da suka je bodin sun mutu ya ce zai rika zuwa islamiyya ranar asabar ana hadda da safe har karfe biyu sannan daga nan kuma za a yi tazarce a yi islamiya har karfe shida saboda haka za a ɗauki abinci ne a kai mishi kin ce a ah, amma yaron nan zai wahala zai jigata karamin yaro irin wannan kaza kaza kaza amma inda makarantar boko ne aka ce za a rika lesin zaki ce to ko ba haka bane saboda Allah to in dai mace tana so ta bada gudunmuwar ta dace to dole ta nisanci sabawa miji a wajen abin da shafi tarbiyya sai abu na bakwai ƙarfafa wa 'ya'ya gwiwa wajen himma himma su zama masu himma masu ƙoƙari masu ƙwazo masu jajircewa da ƙarfafa musu gwiwa wajen tawali'u ƙanƙan da kai da sanin haƙoƙin waɗanda suke mu'amala da su ta zamanto mai ƙoƙarin sanin ina 'ya'yanta suka je yaushe suka fita yaushe suka dawo wajen wa suka je da wa suke mu'amala wace ce kawarta wane ne abokin shi wane ne saurayinta wace ce budurwarsa duk wannan yana da mahimmanci kwarai domin shi ne ginshikin tarbiyya yaushe aka fita ina aka je me aka yi yaushe aka dawo da suwa aka yin suwa ya abokan hulɗan duk wannan suna da mahimmanci kwarai da gaske yarinya ta dawo da waya wayan naira dubu ɗari da ashirin ke kanki wayar da ke hannunki ba tafi naira dubu goma sha biyar ko ashirin waye ba wannan wayan me dalilin ba ta ba ki damu ba ai yarinyar nan mai farin jini ne samari kaza take da shi la ilaha illallah kin zama hangala fatiya in kika yi haka ma'ana baki zama uwa mai kishi ba baki zama wata san tarbiyya ba baki zama wadda take kishin ƴaƴanta take so ƴaƴanta su gama lafiya ba don haka iyaye mata suna da irin waɗannan abubuwa da ya kamata a ce su yi domin gujewa sakaci game da tarbiyya yana da kyau kafin mu tsaya mu ba da misalai da waɗansu mata wanda ya zamanto sun yi rawar gani sun nuna bajinta sun nuna lalle su mata ne da suka san ainihin wajibinsu game da tarbiyyar 'ya'yansu matan nan akwai sahabbai a ciki akwai tabi'ai mata akwai cikin atba'u tabi'i akwai cikin waɗanda suka zo bayansu bari mu fara da asma bintu abi bakrin radiyallahu anha asma'u yar sayidina abubakar ne sayidina abubakar din nan baban aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam wannan mata Allah ya saka mata da alkhairi ta tsaya tsayuwar daka ta jajirce jajircewa wajen tarbiyyar 'ya'yanta dora su akan neman ilimi dora su akan jarumta dora su akan kyakkyawar mu'amala dora su akan rashin tsoro dora su akan sanin ya kamata ɗora su akan kiyaye haƙoƙin masu haƙoƙi ɗora su akan tausayin mai rauni da girmama wanda yake sama wannan yasa aka fitar da manyan mutane irin su abdullahi ibn zubair wanda ya zo ya zama amirul mu'minina a garin makka ya zama shine shugaba a makka bayan abdullahi ibn zubair akwai urwa ibn zubair urwatu ibn zubair saboda tarbiyyar da ya samu wajen mahaifiyarsa asma'u bintu abi matar al zubair ibn al-awam saboda tarbiyyar da ya samu urwa dan zubair ya zo ya samu kansa a cikin wani rashin lafiya rashin lafiyar da ya tsanani ya kai ga har sai an yanke masa kafa kamar kansa ce ta same shi ko kuma wani abu mai kama da haka a dalilin sukan shi da aka yi ko saran shi da aka yi a wajen yaƙi ya zama wurin ya ci har ya zama sai an yanke wurin aka zo za a yanke ya ce su yi haƙuri kada su yanke sai ya fara sallah idan yana sallah su zo su yanke domin ba zai san an yanke ba saboda yana ganawa da Allah Ubangijinsa mahalicci saboda yana munajati yana jin daɗi yana jin daɗi yana samun lagwada ta bautar Allah tabaraka wa ta'ala jarumi ɗan jaruma ƙanin jarumi baban jarumi uwarsu ta tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya ba da shaida a kanta a nan duniya ya nuna cewa tana da wani abu da aka tare mata a lahira a cikin aljanna kenan tun tana duniyan nan busharori sun tabbata gare ta cewa ita yar aljanna ce mace wadda ta tsaya tsayin daka wajen taimakawa mijinta zubairu da ainihin tallafa masa da yin masa hidima a gida domin ya zamanto mutuncinsu ya tabbatu an tsare ma gidan mutunci ta jajirce wajen tarbiyyar 'ya'yanta ita kanta ta koyar da 'ya'yan sannan ta tura su kuma wajen sahabbai su koyo ta da cewa shi ma abdullahi nan sahabi ne shi ma sahabi manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk da haka sai ya zamanto ya dace da uwa wadda ta san girman malinta da darajar ilimi ya zama a wajen sahabbai ya yi karatu da wannan abdullahi ibn zubair ya yi karatu wajen guggon shi wajen innarsa aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inda ana maganar mata wanda suka tarbiyyantar da 'ya'yansu to ko shakka babu dole a sa wannan baiwar Allah asma bintu abi bakrin radiyallahu anha bayan ita akwai asma bintu umaisi wannan mata Allah ya saka mata da alkhairi ita ce mahaifiyar abdullahi ibn jafar wanda shi abdullahi ibn jafar ɗin nan sai da ya zamanto shugaba a cikin larabawa wajen kyauta da taimako da tausasawa marashi da tausayin talaka abdullahi ibn jafar din nan sai da ya zamanto shi dai mahaifinsa ya rasu ya bashi na ɗan ƙarami a hannun mahaifiyarsa mahaifiyarsa ita ce ta ɗauki nauyinsa ta tarbiyyance shi ta ilmantar da shi ta kai shi wajen masu karantarwa suka karantar da shi ya zamanto babban mutum mai tausayi mai kyauta mai karamci mai sanin ya kamata ga shi kuma jarimi ga ƙoƙarin bautar Allah tabaraka wa ta'ala farilla da nafila bayan wannan mata akwai matar da ake kira ummu asim ummu asim bintu asim ibn, Abd, ibn umar ibn al-khattab wannan mata tarihinta yana da ban mamaki wata rana sai da Umar ɗan khattabu radiyallahu anhu a irin zagayen da yake yi cikin dare ya ga halin da jama'a sake ciki ko akwai mai wata bukata ko akwai mai kuka da shi don a gyara da sauran abubuwa irin wannan sai ya je wani gida je zai wuce ta wani gida sai ya tsaya yana hutawa ya jingina a katanga sai ya ji hira tana gudana tsakanin uwa da yarta mahaifiyar tana ce ma yar ɗebi ruwa ki ƙara wa nono domin ya auki gobe an tashi sai mu saida da yawa sai yan ta ce ma mahaifiyar ni ba zan haka ba domin hakan ya saba algush ne uwan ta ce mata ki ɗiba ki ƙara don yalwa mu samu ƙari yadda ta ce amma na ji sayidina umar akan mimbari yana wa'azi yana cewa hakan bai dace ba ya hana yin haka sai mahaifiyar ta ce mata ki je na ce ki ƙara ruwan nan shin umar yana kallon mu ne akwai umar a gaban mu ne umar ya masa abin da muka yi sai in ta ce haba mama idan sayyidina umar khalifan manzon Allah amirul na baya ganin mu to ai ubangijin umar shi yana ganin mu uwan ta ce kin yi gaskiya ba za mu ƙara ba umar dan khattabu yana jin wannan hiran ba san yana ji ba umar ya wuce gida gari na wayewa ya aika a zo da wannan yarinya aka zo da ita ya dubi 'ya'yansa ya ce a cikin ya tambayi uwar wannan 'yar taki tana da miji ta ce ba ta da miji ba ta da aure ce to ina so ɗaya daga cikin 'ya'yana ya aure ta saboda haka ya ce ma waɗannan 'ya'ya nasa a cikin kowa yake son wannan yarinya wannan 'ya ba 'yar kowa ba ce nono ma suke sai da nonon ma saboda rashin yalwansa har ana tunanin sai an ƙara ruwa don ya auki don ya yawa Da da cewa hakan ya saba wa shari'a algus ne ha'inci ne to amma saboda jarumta da ta nuna na tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah sai ya zamanto Umar ya fizgu, ya jawo zuwa gare ta ya sha'awar wani daga cikin ƴaƴan shi aure ta alhamdulillah abdullahi ya ce bai da bukatan ƙara aure a lokacin asum ya ce yana so da asibiti ce yana so aka aura masa ita Allah azurta su da ya wannan ya suka yi mata tarbiyya da suka yi mata tarbiyya ita kuma ta yi aure sai ta haifi umar dan abdulaziz wanda ake malakabi da kirare da khamisul khulafa wanda aka ce bayan khulafa'ur rashidun abubakar da umar da usman da aliyu ba a sake samun shugaba kamansa ba a wajen adalci da kyautatawa da tsoron Allah da gudun duniya da kiyaye haƙoƙin waɗanda ke ƙarƙashinsa domin zamanin umar ɗan abdulaziz sai da aka waye gari ba ma mai buƙatar zakka kowa ma ya wadata duniya al'amura sun kyawu babu tsoro ba firgici ba rashin tsaro komai lafiya lau duk wanda ke buƙatan aure daga cikin mata an auren da ya ta'a mata kayan ɗaki duk wani namiji da ke bukatan aure bai da hali an baya sadaki da wurin zama duk 'ya'yan da ba su iya zuwa makaranta an ɗauki ne su je su yi karatu duk wanda ba su sana'a an ba su jarin za su sana'a sai da aka waye gari mutum sai ya zo da dukiyarsa rake-rake yana neman wa zai karɓi zakka kowa bai bukata wannan umar ɗin jikar wannan matacci me ka wannan tarbiya albarkacin tarbiya don haka ya zama ga yadda tarbiya ta haifar ko ga abin da tarbiya ta haifar bayan wannan akwai mahaifiyar sufiyanu sauri sufiyanu sauri yana daga cikin manya-manyan tabi'ai malaman hadisi malaman fikihu mahaifiyarsa ta waye gari mijinta ya rasu baban Sufyan kenan yana dan karami mahaifiyar ta ce masa kamar yadda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito daga malamin sa Waki' cewa mahaifiyar Sufyan sauri ta ce masa ya bunayya ya bunayya atlib ilma wa ana akfika bi magzali ita wannan mata sana'ata kaɗi tana yin kaɗi na zare na auduga wanda ake amfani da shi a isaka ta ce ma sufiyanu maza ka je neman ilimi je ka kai ta gwagwarmayar neman ilimi ni kuma da wannan kaɗin nawa zan ɗauki nauyinka da wannan kaɗi da nike yi zan ɗauki nauyinka wannan yana nuna mana mahimmancin mace ta zama tana da abin yi ko ta yi karatu kila mala yana cewa wai ku ba ku san kaɗi ba kun sani eh saboda wai ku kuna abuja ne ko kaɗi shine ainihin abin da mata suke yi a da a matsayin mafi girman sana'a za a samu auduga ko kaɗa cotton kenan wadda aka ciro daga gona za a zo a sa ainihin wato abin da ake kaɗin da shi wanda ake yin shi mai ɗan tsini mazari a sa ana kaɗawa wannan auduga tana komawa kamar ainihin wato a kamar kamar kamar zare take komawa ana kaɗawa ana kaɗawa da wannan auduga da aka kaɗa aka yi kaɗi aka gyara aka tace aka fitar da ita a wannan mazari in ya cika a cire a sa wani in ya cika a cire a sa wani da shi ana yin saƙa wanda ake ainihin yin gwado a ɗaura ko kuma a yi kaman bargo da shi a wancan lokaci sannan kuma hata irin fulani abinda suke ɗaurawa na kaya na fulani na saƙa asali da da irin wannan ake daga baya ne zamani ya zo aka samu zarurruka da ake amfani da mashina injina na zamani ake yin su ana yin abubuwa daban-daban da shi majanyi wanda ake ɗaura yaro a baya ana yi da shi hatta tawul shawel da ake na yanzu da ana yi da irin wannan abin kaɗi ɗin ne da sauransu so ana abubuwa da yawa da shi har gwani ana iya yi na a ci balbal da ake yi da duk ana yi da shi shi ne gata wannan abin kaɗi ɗin abin abin abin abin yin saka Kwarai. ƙwarai to waɗannan abubuwa ita wannan mata abin da take yi kenan ta ce ma ɗanta su sufiyanu je ka kai nemi ilimi ni kuma zan ɗauki nauyinka tana koya mai karatu tana ba shi dama je koyo karatu tana mai tarbiyya ta ibada da imani da sauransu tana koya masa ɗabi'u da kyawawan mu'amala tana kuma ɗaukar nauyin karatunsa wannan ke wanda cewa ashe mata zama suna da sana'a abu ne muhimmi sana'an nan a yau ta hanyar yin aiki ne wanda ya dace aiki na hukuma ko na kamfani mai zaman kanshi ko kuma sana'a na kasuwanci sai da sayarwa a gida da sauran ko a waje in dai an kiyaye dokokin shari'a abu ne muhimmi kwarai da gaske bata kyale shi ba don ta nuna cewa ita mai tarbiyya ce kuma tana so ta koya mai tarbiyya gashi yana zuwa ilimi yana koyo karatu amma kuma sai takan ce masa ya kai ɗana duk lokacin da ka samu harufa goma na karatu harafi goma latest guda goma to ka tambayi kanka ka duba ka gani wannan karatun da ka samu ya ƙara maka tsoron Allah idan bai ƙara ma tsoron Allah ba to wannan karatu bai amfana da kai komai ba ka lokacin lokacinka ne kawai wannan shine irin yadda ta taso da ɗanta sufyanu sufyanu sauri haka ta koya mai tarbiyya da sauransu bayan ita mahaifiyar imamu malik imamu darul hijira mai muwatta wanda ake dangantuwa da mazhabar da ake danganta masa a ce mazhabar malikiya imamu malik ya taso a matsayin wanda mahaifinsa ya rasu shi imamu malik mahaifiyarsa tun da duku-duku kafin da keto ta takan tashe shi ta mai wanka in yana bukata a dumawa mai ruwa ta ɗan ɗumama shi ruwa ta dafa mai ruwa ya yi wanka ya alola ta sa mai tufafi ta mai rawani wani lokaci kamar yadda shi imam malik ɗin da kansa yake cewa kanat ummi kanat ummi talbasani thiyaba wato an mimani wa ana sabiyun tana sa min tufafi ta kuma man rawani ina yaro sannan ta ɗauke ni ta kai ni wajen rabi'a ibn abi abdurrahman takan ce min ya bunayya iti Majlisar rabi'a fata'allam min samtihi wa adabihi qabla an tata'allam min hadithi wa fiqihi ita da kanta take ɗaukan yaronta ta kai shi makaranta imamu malik ɗin da muke jin imamu malik to mahaifiyarsa ita ce sirrin tarbiyyarsa ita ce sirrin iliminsa ita take ɗaukansa yana ƙarami bayan ta ya ba shi ruwa ya wanka ya yi alwala ta sa mai kaya mai kyau ta sa mashi turare wani lokaci ta ɗora mashi rawani wani lokaci ta kama hannun shi da kanta ta kai shi makarantar rabi'a amma a yau da yawa iyaye mata kallon fina-finai ya fi masu su ɗauki yaransu kai su makaranta musamman makarantar islamiyya wadda kila a ƙasa ake zuwa ya fi sauƙi su zauna suna kallo ku tafi makaranta ko da yara an san suna tsaya wasa to ita mamar mahaifiyar Imam malik ɗaukansa take da kanta ta riƙe shi ta kai shi makaranta bayan wannan mahaifiyar al'imamu shafi'i ita ma ita ce sanadin iliminsa domin kuwa al'imamu shafi'i da kansa ya ce mahaifiyarsa ita ce wadda ta ɗora shi akan dukkan abubuwa na falala da abubuwa na girma da sauransu har ya zama imamu shafi'i ya haddace alkur'ani yana shekara bakwai yana ɗan shekara bakwai ya haddace alkur'ani ya kuma haddace littafin muwatta na imamu malik yana da shekara goma uwarsa ita ce sila ita ce asali ita ce ta tasirantu a rayuwarsa har ya zamanto yana irin wannan waɗannan misalai ne kaɗan wanda za mu iya gani suna da yawa misalan amma kawai na takaitu ne da wasu 'yan kaɗan da na kawo a nan yanzu na ambata mana amma misalan suna da yawa wajen guda goma sha wani abu na mata wanda suka tsaya tsayin daka wajen ganin 'ya'yan sun samu tarbiyya su ne suka zama sila na shaharan 'ya'yansu 'ya'yan sun zama wasu manyan mutane a duniya amma sirrin abin shine iyayensu mata domin yawanci sun taso wanda suke marayu kama al'imamul bukhari da ake magana imamul bukhari kansa a maraya ya taso maraya ba kuma ya gani sai daga baya allah ya buɗa masa ido uwarsa ita take ɗaukansa ta ɗora shi a kafaɗa ta kai shi masallaci ta zaunar da shi zauna ya karatu in an tashi ta je ta ɗauko shi ta kawo shi gida har Allah ya sa kuma ya zo ya warke dama rashin lafiya yi yana ɗan ƙarami ya zo ya warke idansa ya buɗe ya ci gaba da karatun nan har ya zo ya zama ana mai laƙabi da amirul mu'mini na fil hadithi bayan wannan ibnu taimiya duk da shahararsa waye sirrinsa kakarsa mace ita ce sirrin karatunsa ita ce sirrin karatunsa ya yi karatu mai yawa a wurinta ya samu tarbiya mai yawa a wurinta haka za mu ga da yawa daga cikin mutanen da suka shahara mata su ne suka tasirantu a rayuwarsu suka ilmantar da su suka karantar da su ko suka ƙarfafa musu gwiwa bayan sun tarbiyyantar da su suka je suka samu ilimi suka samu shahara da sauransu Hata irin su wato muawiya ibn abi sufyan mahaifiyarsa hind ita ce ainihin ta tafirantu a rayuwarsa lokacin da ta haife shi aka ce kin haifi ɗa wannan ɗan in allah yadda sai ya zama shugaba ga jama'arsa hindu ta ce tur da shi in ya zama jama'a sa kaɗai zai shugabanta in dai zama iya wanda zai shugabanta jama'a sa ne kawai ƙabila sa tur da shi mana tana mai fata da burin ya zama shugaban al'umma gaba ɗaya mu'awai bai zama haka ba ya zama haka ya zama sarkin hikima da dubara da sanin mulki da yadda ake gudanar da al'amura da sauransu wata tarbiyyance shi mahaifiyarsa hindu to haka za mu gani duk kusan wanda ya zama wani abu a duniya a ko ina yake mutum ne wanda yake ɗan afirka ne bakin fata ko bature ne ko balarabe ne ko ɗan eshiya ne za ka iska in ka nemi tarihinsa za ka ga mahaifiyarsa ko kuma mata a cikin 'yan uwansa sun ba da gudunmawa mai yawan gaske wajen tabbatar da shi akan haka ne saboda haka mata kuna da babban aiki kamar yadda mu ma muke da aiki ya kamata mu tsaya tsayin daka wajen ganin cewa mun ba da haƙƙin da ke kanmu mun sauke shi na tarbiyya ga 'ya'yanmu kar mu zama mun ba su dama sun shagwabe sun sangarce sai kalle-kalle sai shiga yarba tsantsal ba ta dace ba sai yin abin da bai dace ba na rashin kamun kai da sauransu mu sani Allah zai tambaye mu ranar kiyama lallai Allah ya ba mu amana kuma Allah zai tambaye mu ina roƙon Allah ta'ala ya taimake mu wajen sauke amana da ya ba mu Allah ya ba mu ikon kyauta tarbiyyar ƴaƴanmu mu tabbatu akan yi masu tarbiyya ta addini dan ya zama sun samu kyakkyawan sakamako a duniya ko kuma kyakkyawar rayuwa a duniya sannan samu kuma tsira a lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu wajen kare da kange ‘ya'yanmu da duk wanda suke ƙarƙashinmu daga dukkan tuɓa-tuɓai na shaiɗan da kururuwar iblis wanda za su sa ya zama an kai ga halaka ba a kai ga tsira ba Allah tabaraka wa ta'ala ya karfa mana gwiwa ya hore mana da yadda za mu yi wajen tabbatar da 'ya'yanmu sun samu tarbiyya wadda ta dace Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon tsayuwa wajen ganin cewa kururuwa da ke fitowa kururuwar iblis da ke zuwa daga kasashen ketare dangane da yadda ya kamata wai a rayu bayan mu ne muke da tsarin rayuwa kammalalle su ba su da komai fagauniya suke da buge-buge amma sai zama suna ta kururuwan shaidan suna kiraye-kiraye irin na iblis a kan mu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu don mu kauce wa hanyar allah ta tsira mu kowa zuwa ga hanyar iblis ta halaka muna roƙon Allah ya ba mu ikon jajircewa wajen kauce ma wannan kiraye-kiraye da kururuwa na shaidan da tsayuwa ga abin da Allah yake so kuma yadda da shi kamar yadda magabatanmu suka rayu tun daga matan annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran matan sahabbai da matan tabi'ai da matan atba'u tabi'ina da wanda suka biyo baya bisa kyautatawa suka tsaya tsayin daka wajen ganin al'umma ta kyautatu sun kuma ba da gudunmuwarsu wadda ta dace ina roƙon Allah ta'ala ya kare mu da ilimi mai amfani kuma ya ba mu ikon aiki da ilimin da muke ji Allah ya sa ilimin mai zama hujja a gare mu ba hujja a mu ba Allah ta'ala ya ba mu ikon jin tsoronsa da aikatuwa da aikin da ilimin yake karantar da mu Allah tabaraka wata'ala ya sa mu zama wakilan sauran al'umma wajen isar da saƙonni na alkhairi gare su da yaɗa alkhairi a cikin al'umma ta yadda al'umma za ta kyautatu al'amura su inganta ya zamanto mun zama al'umma wadda take mai kishi wadda take za a yi alfahari da ita wadda za a gode wa farkonta a kuma yabawa ƙarshenta wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh